kwana-kwanan nan an yi taro shekara uku muka yi a shugabancin shi ba ruwa ba a yi taro da ake kira nec meeting ba muna yin irin wannan meeting a duk shekara duk a wata shida za a yi shekara a yi so biyu amma aka shekara uku so ɗaya kawai aka yi a wasu state amma da suka ji raɗe-raɗin muna ƙalubalanta su mun ce kuma za mu mayi takara wannan abin ya sa aka kira taro a bauchi kuma ni na zaga jihohin nan kaf namu na zon ɗinmu jiha guda bakwai ɗin nan kaduna kano katsina sokoto kebbi zamfara da jigawa na zaga na gaya musu kai ku zo mu haɗa kai bayan allah ku zo mu kwaci ƙungiyar nan muna da dama da za mu dawo mu ce za mu yi ko da mai gidanmu da ya sauka alhaji jim ya bari a lokacin tsarin karɓa-karɓa bai zo ba yanzu aka fara tunda an ga cewa yankin kudu maso yamma su suka fi bada gudunmuwa aka gwada da su a shekara ta 2019 yanzu ga shi sanadiyar wani shugaban ko kana ko kaso ka je kai tambaya a sanadiyar shi an rasa jihohi biyar jama'a za mu bari sai abin nan ya cin mana saboda haka muna da dama da za mu je mu ce muna son shugabancin nan a damana da shi domin daga wancan zon din sai namu wajen ciyar da wannan ƙungiyar gaba mafi yawansu sai irin waɗannan tsahin da ke kewaye da shi shugabanmu suna kiransu suna gaya masa ai ku sani ita union ba a zaɓe duk inda aka fito taruwa ake a sawa mutum hannu a ce ya yadda in an yadda shi kenan zai wuce in kuka yadda aka zaɓe a president kuma jihohinku sai an yi zaɓe to mutum ba yaudara kan shi zai ba duk karfin kujera ba a kai kujerar shugaban kasa ba kuma aka zaɓe ta tsarin mulki ya ce sai an yi zaɓe kuma aka yi takara da shugaban kasa. kuma duk wani abu na tallar da za a yi a sanar da duniya ko ta kafayar sadarwa na zamani ba wata dokar da ta hana kaga aka yi zaben shugaban kasa aka yi zaben sanatoci da 'yan majalisar tarayya aka yi zaben gwamnoni duk karfi ne ba a jiha ba kai gwamna ba aka yi zaben kujerar gwamna da 'yan majalisu to sai a yi wani mutum ya ce wai ba za a yi zaɓe ba ga tsarin mulkin kungiya ya ba da bayanan yadda za a yi zaɓe wata uku kafin lokacin da za a yi delegate conference a zo a yi zaɓe to yanzu suna so su lullube abin kawai ma an kira mutane ne an maida mutane kamar an jawo tumaki a zo a basu takarda ku sa hannu shikenan ku kun sa hannu kun yadda shugaba ya wuce to wannan constitution kana ana a canza shi mm. to ta za a canza shi eh abin da suke so ai shi yasa na ga masu suka kira taro Bauchi sai suka kafa kwamiti sai aka fito da yaudara sai aka ce wai ai eh, eh, ciyamomi da suna sauka ba a ba su eh, kudin gratuity da menene da allowances da ya kamata ko a in suna da motor office a bar masu sai aka shafa mu ciyamomi a baki kai da kake da dauke da dubban mutane a jiha su yana hannun Allah yana hannun haƙƙin yana kanka kai ba ana magana ya za a taimaka ma direbobin ka bane da ke samun matsaloli a hanya ba ya za a taimaka ma waɗanda suka nakasa suna ne cikin gareji a'a za a canza tsarin mulki kai wai in ka zo tafiya za a sa wasu makudan kuɗi a baka na ɗaya kenan na biyu za a canza tsarin mulki saboda waɗannan mutanen da aka ce wai masu ba da shawara su kuma a sa su su zama masu jefa ƙuri'a su zama za su iya tsayawa takara kuma za a zaɓe su na uku shi shugaban ya yi wayo wai za a sa kiyateka saboda inda yake yanzu ba union ba mu da cabinet to ta za a yi mutumin da ba zaɓaɓɓe ba ka ce ya zo ya zaɓe ka constitution ɗinmu ya ce zaɓaɓɓun ciyamomi a jihohi da ma'ajinsu da mutum biyu cikin official nasu su ne delegate namu to inda ba union already wannan wurin ya riga ya faɗi inda ya zama union ɗin babu to ai ba a ma magananta kamar rumfa zaɓe ne eh abin da yake faruwa daga siyasar mu ce ta zo na ra'ayi ya kafa ra'ayi shi dole sai mutanen shi ne za su tafi to kuma gwamna a jiha ya fi ƙarfin kowa duk gwamna ya ga cewa wannan shine maslaha abin da zai kawo ma jihar shi zaman lahiya shi zai wannan ya kawo na baka misalai da wannan jihohi guda biyar na kudu maso yamma ya zama sun hana ayyuka kuma su auren su in gobe aka samu wani shugabanci za su bar union ta ci gaba da aiki domin wannan shi ya zo da tsarin shi shi ya rusa kanshi da kanshi to shine kuma yanzu yake so ya canza constitution dan ya koma wanda kuma mu ba za mu yarda ba su suna daukan mu kamar ba mu san komi ba kuma mun yarda da Allah mun sa Allah gaba kuma mun roƙi mutane wa'inda ma ba ma 'yan union ba su shigo domin girma Allah su taimaka masu tausayi akan bayan Allah da ake hana jiha gaba ɗaya aiki su rasa abinci akan wannan constitution da suke so su gyara saura wata biyu zaɓe kake so wai ka canza tsarin mulki ka dawo kuma har a cewa wai wasu 'yan union ɗin su ce su masu kishin union ne suna goyon bayan a canza tsarin mulki a dawo wannan ai abin takaici ne abin ma mamaki ne to alhamdulillahi ai rayuwa muna iya kuskure mu nemi gyara tun daga tsakaninmu da allah da ya halice mu jan hankalin da zan masu su kiyayi tsarin a jasu ko gida ko ofis ko sakatariya ko nori a ce wai a zo a canza mana tsarin mulki ba za mu yarda da shi ba domin za mu kalubalance shi ko mun kalubalance shi ma ta hanyoyi daban-daban ta hanyar hukumomin da abin ya kamata su sani mun sanar da su ba za mu yarda wani mutum ya zo canza tsarin mulki bayan ya je garin su ya kashe union kamar a ce nan ba rumfar zaɓe ce an ɗauki akwatin an canza mai wuri to ta ina za ka haƙur a wurin so da shi yanzu automatic ya zama feluwa babu union a garin su so yanzu kuma yana so a canza wai a ce a kawo kiyateka da ya naɗa wanda ba mu ma san mutanen daga ina kasu kuma su ce wai za su yi zaɓe wannan ba mu yarda da shi ba ina kira ga jihohi su sa Allah gaba su san Allah ke ba da mulki ga wanda ya so kuma shi ke an sa a lokacin da ya so dabaraka ba ta fitar da kai amma in kai tausayi akan na baya da kai wallahi Allah zai shiga cikin ka kuma Allah ne ya baku a lokacin da Allah ya baku kila baku da alaka komai ma da shi wannan shugaban sai ku kalli wannan kuma ku san zaman tarayya kuma ku san alƙaura ko haɗuwa muka yi muka ce za mu haɗu da kai karfe kaza a cikin addinin mu ma abu ne mai muhimmanci bare mu'amala da tarayya da hudakaiya idan ka rufe saboda wani abin duniya kai baka kallon baya gaba kake kallo to wannan president in ba ku gaggawa raba kanku da shi ba ina mai ba ku tabbaci in ya kai ga ya fada rami abin da kuke jin tsoro wanda zai biyo muku baya sai ya wannan domin zaɓe kuke gudu to sai an yi zaɓe tun da zai dokar ƙasa ta yadda a yi zaɓe a matakai na gwamnatin tarayya da jihohi su ko ne masu ƙarfi to wannan kuma doka ƙungiya na nurtw ya yadda da sai an yi zaɓe duk wani mai gudun zaɓe sai dai ya shirya mu kuma za mu ƙara wayar da kan al'ummar mu na jihohi su sani ba wani wanda ya isa ya hana ka ka fito ka nemi ra'ayinka in kowace kujera kake so in an kai ta yanki aka ce shekara hudu in kun gamsu ne sai kun gamsu ko constitution din nan namu in suka rubuta duk wanda ya duba trade union act ya gani abinda dokar ta ce sai an rubuta an kai wa ministry of labor sun duba sun tabbatar da cewa ba wani objection ba wani bangaren da bai dada abin da aka yi ba to kotun yanzu mun rubuta takardunmu duk inda ya kamata su je mun tura mun ce ba mu yarda da wannan canjin constitution ba domin an yi shi za a kashe wannan kungiya a fadin kasa gaba daya to yanzu a baya karshe to haɗin kan da aka yi ganin union take da shi mm. haɗin taki ne mu ce mu guda to ina haɗin kai ai sai dai ɗan abin da ba a rasa ba tun da ita ƙungiya na nan a suna yau duk inda aka ce da ɗan union in ka tashi a najeriya duk inda ka sauka ko baka jin hausa ka cire membership card naka ka nuna wallahi tallahi sun ga ɗan uwa amma a yanzu sai aka zo kai kana cikin cabinet amma ana so a nuna maka kai baka ma isa ba kuma za a yi ko da kai kuma za a yi ko baka to wannan wace irin rayuwa ne ai shi dan adam Allah tun da ya karrama shi da kanshi to kai ko ka ce mutum bai isa ba wallahi kanka kake yaudara ko masinja ne ko mai lodi ne ko mai lamba ne a cikin tasha yana da darajar da Allah ya bashi ka bashi darajar da Allah ya bashi sai ka zauna lafiya sai a samu ci gaba amma yanzu a wannan zamanin sun lalata al'amura staff din mutum daga corona suna nan sai dai rabe rabe sakatariyar ma wai an kulle ta in ka zo office wai sai ma an san kai waye sannan zaka shiga union kamfanin wani ne da zai mai daita kamar gidan she kashe mana kungiya to yanzu bambancin lokacin najeriya lokacin da kuka yi mm. uh, ci gaba ku kawo wannan a in ka ɗauko lokacin najim yanzu ka biya ko a nan kaduna yanzu ka zo a kan bypass ɗin nan ka je nrc da ka ga luxury zamanin shi aka gina shi sannan in ka ɗauko lokacin na jim duk shekara irin wannan za a ɗauki al'umma su tafi umara su je su yi mu ƙasa addu'a kiristoci su je jerusalem in ka ɗauko lokacin na jim kowane zon da muke da shi an gina ofis don nurtw saboda duk wata hidimar kungiya bayan mun je mun kama hotel mun biya haya ba duk wa'ancin tsayin shugabannin da nake gama wanda suka kewaye shi akwai wanda ya shekara sha shida akwai mai shekara sha biyu akwai mai kusan ashirin yana ciyaman na jiha a zamanin su amma ko tebur irin wannan ba su bari ba a zamanin su in ba don ma batan basira irin na shugaba ba kawai wai idan an zo gaban ka an ce ana tare da kai ko ana son ka kenan sai kamance kowa fa yana da tarihi a zamanin ni yanzu nan in ka je sakatariyar mu na NURTW ko suna san Allah ko ba sa so za a iya nuna maka Allah ya ji kan alai tsoho birnin gwari duk a cikin lokacin da Najim ya shugabanci ake tare shi ya samar da wannan sakatariya da take a nan fanteka Kaduna kuma da Alhaji Abubakar Usman shi ma ya rasu Allah ya gafarta mashi ya zo ya ƙara girman ofis ni ma da Allah ya kawo ni ka ga gini na nan na ofis sai a zamani na ne kuma duk a wannan lokacin Najim ya sai ma mutanen nan kowane sabon mota brand new a headquarter mu kuma din mu ma da muka zo a lokacin matakan mu na jihohi sai da muka sai mu kowa mota daidai da karhin mu muka bayar dan mu kwatanta abin da Najib yayi amma shi wannan da ya zo da mugun nihi ai ga nan ko jaki bai iya sai ba wani ba kudiri na insha Allah tun ba zan kimanin wata uku ko hudu da suka wuce na rubuta takarda na tura ma ita kungiya na kasa na sanar da duk manyan jami'an tsaron nan tun daga ofishin speto general na 'yan sanda da ofishin dss da civil defense da duk inda ya kamata doka ta ya kamata a sanar na sanar da kuduri na cewa in allah ya so ya yarda ni zan tsaya takara ta wannan shugabancin na kungiyar direbobi ta kasa musamman in muka kalli wancan zon kamar da na faɗa ai su suka fi ba da gudunmawa a da amma yanzu a zamanin shurin ya durkushe ba union to mu kuma yanzu mu ne sahun gaba kuma dole mu amfani da wannan dama da kwarewa da muke da shi da shi tsohon shugabanmu mu ba shi haƙuri ya dawo don ya cikinmu ya ci gaba da ba mu gudunmuwa da shawara yadda za mu ga cewa mun yi amfani da wasu tsaffin mutane waɗanda suka yi aiki a wannan ƙungiya waɗanda suke gidajensu suka san darajar ƙungiyar mu roƙe su shigo ciki mu bi hanyoyin da muke gani ya kamata in allah ya so yarda a dawo da martaban ƙungiyar nan a wuraren da ba ta aiki sannan kuma akwai kalubale da na faɗa wanda direbobinmu ke fuskanta a nan gaba in na zo zan yi wani shiri duk zan yi bayanai wanda ya kamata mu mai da hankali kansu dan shugabancin nan memba ake mu wato sai ya zama kawai mutanen da ke can su kansu suke mu faɗa mu kuma Allah da in muka zo za mu duba meye matsalolin direbobi a duk faɗin ƙasan menene matsalolin sauran ma'aikatanmu da ke a tashoshi tashoshin ma wasu an tattada su mu ga wani gudunmuwa za mu ba su a mataki na kasa domin ta nan ne ai ita kungiyar take da hanyoyin kudin shiganta to in kuma muka watsi da wannan ai ya zama ba union din muke ba in Allah ya yarda za mu ci gaba da yau mutane bayanin manufofinmu da muke da su na dawo da martaba wannan kungiya da duk wani wanda yake dan kungiya ne mu jawo shi a jikinmu ko yana son mu ko baya son mu Allah ke da mu da shi gaba daya tunda wurin Allah muke nema kuma muna neman taimakon Allah kuma Allah ya bamu za mu nemi gudunmu kowa don mu ce da wannan kungiya gaba. Mm, to ai abinda alajikan manyan malamanmu da suke ci cewa ana aikin police ka shiga ana soja ka shiga ana union ka shiga ai ina cikin union din ne domin yanzu inda bannan take in bana ciki ba zan iya gyarawa ba shekara nawa muke aka yaba wanda ya taba jin mu mun zo min irin wannan magana to kuma dan kar a ce wai saboda siyasar union kun ba za mu shiru akan abun da muke iya yin wani abu har a wurin Allah kuma ba mu yi ba wata rana Allah zai kama mu da laifi amma in Allah ya yarda mu yi bakin kokarin mu in Allah ya sa mun cimma gurin mu da manufan mu alhamdulillah in ma wani abu ya zo aka sun wannan wannan na Allah ne duk abin da Allah ya yi kuma akan mu muna godiya to kiran da nake yi da su su kalli manufofinmu duk mutum ko kana shiri da shi ko baka yi in ya zo da abu manufa ne ta tsakani da Allah ka goya mashi baya domin a zama an haɗa kai an tafi tare ni a wurina ba da wannan ne nawa kowa ne ba nawa ni na ɗauke su duka yan uwa ne abokan arziki ne to su zo mu haɗa ƙarfi tare da su mu dubi halin da ƙungiyar mu take ciki kar su bari wannan direba da yake nema ya je tsinduma mu cikin ramin da ba za a hita ba ya kai mu ga wannan zo mu haɗa gwiwa da su mu ga cewa in Allah da mun fito da wannan union daga inda take so ta fada wurin da bai dace ba